a wannan makon kuma a cikin wannan watan na afrilu farko-farkon watan jaruma na fisa abdullahi ta zama fintin kau domin kuwa ta wallafa zafafan hotuna a shafinta na instagram na kece raini sa'annan kuma na ado da kawa sa'annan kuma wanda ta dauka ne a kasar turawa wato can kasashen ketare Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. mu da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na taurari abin alfahari daga nan gidan TV AMD TV Hausa. A yau shirin namu na taurari abin alfahari ya yi duba da wani al'amari da ya dinga faruwa a farkon wannan watan na Afrilu. Wato watan da ake yin wani abu na shashatan Afrilu wato April Fool. Inda muka yanke jaruma Nafisa Abdullahi ta ɗora wani hoto a shafinta na Instagram inda ta yi bayani kamar haka. Barka da zuwa watan Afrilu, amma fakar wanda ya min shashatau. Hakan ya samu ga dacewar kawo muku jaruma Nafisa Abdullahi da jaruma Hadiza Aliyu Gabon a cikin shirinmu na taurari abin alfahari na wannan makon domin kuwa sun cancanci kasancewa a cikin shirin namu na wannan mako wato shirin taurari abin alfahari kamar yadda muka saba a yaushe kuma a kowane lokaci mukan zakulo wasu jarumai da suke wani abin bazinta ko kuma abin raha ko kuma nishaɗantar da al'umma a cikin mako mu kawo muku shi a cikin shirinmu na taurari abin alfahari hakika a wannan makon jaruman namu su ne jaruma na fisa abdullahi da kuma jaruma hadiza ali gabon domin sun daɗe suna ababen alfahari a masana'antar kani da kuma shafukan sada zumunta inda kuma suka tara ɗimbin masoya shafukan nasu na sada zumunta baki ɗaya dukkaninsu taurari na musamman a masana'antar tamu ta sa'an sa'annan kuma ababen alfahari ga ƙasa ta najeriya da kuma arewacin najeriya da nake ciki a matsayina na bahaushe kuma musulmi ɗan arewacin najeriya dole yi alfahari da waɗannan jarumai guda biyu wato jaruma Nafisa Abdullahi da kuma jaruma Hadiza Aliyu Gabon domin sun taka rawar gani musamman a fagen nishadantar da al'umma a shafukan sada zumunta da kuma shirye-shiryen fina-finan Hausa da ake gabatarwa a cikin masana'antar Kannywood. Domin kasancewa da shirin taurari abin alfahari daga nan gidan TV AMD TV Hausa ku danna subscribe kana kuma ku latsa ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mun gode AMD TV Hausa ta ku ci.